Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu da kallon mu barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na me ke faruwa. Yau labarin namu namu ya an muku wani labari ne akan zaki da mutum. Wani bawan Allah ne ya shiga jeji shigarsa da yi ke da wuya sai ka cibis da wani katan zaki sai mutumin nan ya sunkuya kasa yana kallon yana ta kallon zakin nan yana dagowa mutumin nan dama addu'a yake yi yana sunkuyowa sai ga wannan zakin shi ma ya sunkuyar da kai tamkar yana addu'a sai mutumin nan ya tambayi zakin nan ya ce wai dama kai musulmi ne sai zakin ya ce mai in banna abinka mutum ya ga abincinsa aikan ya ce ya addu'a ya fi kyau to fa zaki fa ya ga mutum ya ce shi fa abincinsa ya gani shi yasa yake addu'a dan haka zakin na ya furta da cewa duk wanda ya ga abincinsa domin neman albarka wannan abincin ya anta da addu'a ya ga mutum dole ya addu'a malam to in kai ne ya za yi to madalla ga dukkan masu son ci gaban shirye-shiryenmu da kuma labaran nishadi da barkwanci za su yi an ta kan youtube channel domin su rubuta kgf hausa tv gidan nishadi domin ganin irin wainar da ake toya da kuma labaran ban dariya kar ku manta ni ne na husib jamil komanda ko ku ce mai waka mun gode